journée à l'époque de VOA. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa jama'a na ɗaukar matakan faɗaɗa hanyoyin tattalin arziki baya ga dogaro ga man fetur. Rundunar sojar Najeriya a Adamawa ta yi zama da tsofin sojoji don neman shawara daga tsohuwar zuma. A lokacin da manoma ke murna a sassan jamhuriyar Nijar don zaman damuna an samu akasin ɓullar ƙwari da sauran halittun masu cutar da tsiro masu ruwa da tsaki a bauchi na ci gaba da jajantawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa hukumar gidajen rediyo da talabijin nbc ta ce ta dukufa ga matakan yaƙi da labaran ƙarya yau juma'a muna ɗauke da shirin yanayi da muhalli da aisha ma'azukan gabatar farko ga labaran duniya daga washington dc assalamu alaikum masu saurare ga labaran jiya alhamis shugaban amurka joe biden ya yi alkawarin farauto waɗanda ke da hannu a hare-haren unar bakin wake da ake kyautata zaton 'yan bindigar kungiyar isis ne suka kai a wajen filin jirgin saman kabul inda dubban mutane suka ɗunguma a yunkurin tserewa daga ƙasar wadda yanzu ke ƙarƙashin ikon taliban 'yan unar bakin waken sun kai hare-haren ne a wurare biyu da ke harabar filin jirgin saman kasa da kasa na hamid karzai kusa da kofar shiga ta abbi da kuma wajen wani otal da ke kusa 'yan kasar afghanistan akalla 60 da sojojin amurka goma sha biyu aka hallaka a hare-haren a cewar wasu jami'an amurka da na afghanistan haka zalika 'yan afghanistan akalla 143 sun ji raunuka a cewar kafan labarai ta ap yayin wani bayani da hedkwatan tsaron amurka ta pentagon ta yi jiya ga manema labarai babban kwamandan sojojin amurka janar frank mckenzie ya ce sojojin amurka goma sha ɗaya da wani likitan soji na daga cikin mutanen da aka kashe baya ga wasu goma sha biyar da suka ji raunuka daga bisani a jiya alhamis din, ƙungiyar isis ta yi ikirarin kai harin kamfanin dillancin labaranta ya bayyana hakan ta kafar telegram dinta. jiya an ɗage ganawar farko tsakanin firaministan isra'ila naftali bennett da shugaban amurka joe biden zuwa yau ɗin nan juma'a ɗage ganawar ya biyo bayan mummunan harin bom ɗin nan da aka kai a afghanistan jiya da an shirya cewa firaminista bennett zai je fadar shugaban amurka ta white house don tattaunawa kan iran matsalolin tsaro da kuma batun annobar corona ganawar za ta zama karan farko da shugabannin biyu suka yi magana ganga da juna tun bayan da bennett ya zama firaminista a watan yuni to amma an jinkirta tattaunawar yayin da biden ke mai da hankali kan batun harin kunar bakin waken da aka kai a filin jirgin saman kasa da kasa na hamid karzai da ke birnin kabul jiya alhamis wanda ya yi sanadin mutuwar sojojin amurka akalla goma sha biyu baya ga waɗanda suka ji raunuka a cewar kafan labarai ta reuters jiya alhamis sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya ce karfin soji ba zai iya kawo ƙarshen rikicin habasha da aka kwashe watanni goma ana yi ba sannan ya kira ga ɓangarorin da ke faɗan da su kwanci ɗamara su hau teburin shawara ta yadda duk ka duba akwai barazana ga makomar ƙasar habasha abinda anthony guterres ya gaya ma wani taron kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya kenan a makon jiya a wani yunkuri na kawo ƙarshen wannan tashin hankalin shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya yi kiran da a tsagaita wuta a bar kayan agaji su isa wuraren da ake buƙatar su sannan a kafa kwamitin tattaunawa ƙarƙashin jagorancin habashawa da kansu ya gaya ba kwamitin sulhun cewa waɗannan matakan sun waje ba muddin ana son kare haɗin kan ƙasar habasha da kuma kwanciyar hankalin yankin baki ɗaya. Gwamnatin Najeriya ta sake kare kasancewar kasar dunkulalliya tana mai danganta wannan matsayi nata da tanajin kundin tsarin mulkin kasar. Ta ce mutane na da 'yancin bayyana rashin amincewarsu da wasu manufofi ko tsarin zamantakewa. To amma akwai hanyoyin da suka dace a hakan. A maimakon tafarkin tashin hankali da raba kawunan jama'a a addinance da ƙabilance. Da yake amsa tambayoyin muryar Amurka a birnin Washington DC. ministan labaran najeriya lai muhammad ya ce an gurɓata siyasa da zamantakewar najeriya da miyagun kalaman tashin hankali waɗanda a lokuta da dama suka yi sanadin zubar da jini da aka tambaye shi game da matsayin gwamnatin najeriya kan shari'ar jagoran 'yan awaren biafra Namdi kanu da kuma batun yunkurin ta mai fafutukar kare muradin yankin yarbawa Sandu ugboho daga benin minista muhammad ya ce I think uh, I would rather speak more on the Nnamdi Kanu because that I know that Ya ce gwamnati za ta iya magana ne kan batun Nnamdi Kanu saboda na san cewa sake kama shi aka yi aka kuma maka shi kotu a Najeriya kuma ina jin za a mar shari'a bisa ka'ida kuma an baiwa lauyoyinsa sukunin shirya kare shi kar mu manta cewa an taba kama shi aka ba da belinsa ya gudu yanzu sake kama shi aka yi ya ce game da batun sanda ugbo hukuwa ya danganta ne ga abin da gwamnatin kasar benin ta yi a takaice dai ya danganta ne ga ma'aikatun shari'a da na harkokin wajen kasashen biyu da kuma dokar kasa da kasa don haka ba abu bane da zan iya bayani a kai sosai ba jiya alhamis daraktar shiyar afirka ta hukumar lafiya ta duniya who ta ce da alamar karo na uku na annobar corona a afirka ya daina karuwa to amma har yanzu mutanen da ke kamuwa da cutar na da matukar yawa ganin cikin satin da ya gabata kawai ma an samu rahoton kamuwar mutane kusan 248 yayin wani bayani ta kafar bidiyo kan halin da ake ciki a afirka game da annobar ta corona daraktar ta who shiyar afirka motshidiso moeti ta ce kasashe 24 na fama da yaduwar cutar sannan mace-mace na karuwa a kasashe takwas a ta bakinta da kasashen afirka sun samu nasu kasan na rigakafi da an kauce ma wannan sababin. labaran duniya aka saurara yanzu za mu shiga babin rahotanni sanadiyar taɓarɓarewar hanyoyin samun riba daga tsofin hanyoyi da kuma dalilan matakan rage dogaro ga man fetur 'yan najeriya na bullo da dabarun raya arziki da kuma kare lafiyar muhalli ga rahoton muhammad nasir daga sokoto an jima ana faɗakar da 'yan najeriya akan muhimmancin da shan itatuwa kuma a iya cewa da yawa jama'a sun san muhimmancin hakan sai dai da za a karfafa ɗabi'ar ta da shan itatuwa gwamnatoci musamman a yankunan da ke fama da gurgusuwar hamada sun jima suna yakuwar da shan itatuwa a kowace shekara haka ma wasu kungiyoyi da hukumomi suna bayar da gudunmawa a wannan haujin akan haka ne hukumar zaka da wakafi ta jihar sokoto bayan shirarwa masu yawa da take gudanarwa na dasa itatuwa ta fito da wani shiri na wakaful walidain wato dasa itatuwa ga marigaya inda aka zaɓi marayu da za su daddasa itatuwa na dabino ga iyayensu manufa dai shine tare da taimakon hukumar ta zaka da wakafi za su reni itatuwan har su girma da zumar allah shi kai lada ga iyayensu sannan kuma jama'a su amfana da itatuwan muhammad lawal mai doki shine shugaban hukumar ta zaka da wakafi a can duk inda kake in kana iya samun icce ko ina ke a duniya ka shuka ma uwayenka ko ka ce a shuka musu duɗɗai abinda dai muke fata muke so a yi ƙoƙarin raya wannan a yunkuri domin uwayenmu su unhwana da mu kuma al'umma ta unhwana da mu zai taimaka ma najeriya baki ɗaya kuma zai taimaka ma duniya ga cimma makasudi ko gurace-gurace na sdg muradun karni na dubu biyu da talatin. Addinin Musulunci ma ya karfafa gwiwar da shan itatuwa ko bayan amfanin da yake da shi a bayyane. Dr. Jabir Sani mai hula malami ne na musulunci. Shuka ice yana cikin abin da Allah yake kawo don tauhidi don tauhidi ya kara karfi Kamar da Allah ya ce cikin suratul waqiya afara'aytum ma ta tahruthuna antum tazra'unahu am nahnu zari'un kuna ganin abinda kuke shukawa kuke fitar da shi ko muke fitar da shi watan duk lokacin da ka shuka wani abu ya fito ya kara ma tauhidi cewa Allah ya yi nashi aiki wannan shirin dasa itatuwa bai tsayo ga icen da bino kadai ba insha Allah kuma yanzu ga irin trogale da muke so mu tadar da guda dubu ɗari sannan kuma ga sauran iraruwa waɗanda su ma na tsamiya wanda ke yanzu muna a kansu na mangwaro ga suna muna a kansu. Dr. Muktar Musa masani akan tsaro ya ce waɗannan itatuwan suna da muhimmanci wajen samar da ci gaban ƙasa. makka suna ba da gudunma sosai wajen kawar da fatara da ita ta maka in ka duba yanzu kusan abinci da ake amfani da ita kulle yomin to kusan ko da yaushe da ya kwalle yara za a yi ɗiba shi kuma kashiyu abu ne wanda yake kaga yana daure ma wari to kusan duk inda ma mangoro baya yi kashiyu zai iya yi yan ruwa kaɗan yake so in ka bashi ruwa ya kama zai ci gaba tafiya to gaskiya sosai mutane za su iya mu da waɗannan abubuwa shi gefen dabino yanzu gaskiya an samu dabino na zamani wanda yake kuma yana da zaƙi sosai yana da tsada to mutane an za su yare na wannan abubuwan same su za su ci more sosai sosai masana na da amanar cewa da jama'a za su dage ga ɗabi'ar da shan itatuwa da kuma rainon su har su girma da arzikin ƙasa zai ci gaba da bunƙasa abin da kan iya samar da ayyukan yi da kuma ceto rayukan 'yan najeriya daga fatara da wasu matsalolin rayuwa Muhammad Nasir da Amurka daga Sokoto a Najeriya. A Adamawa rundunar sojin Najeriya ta gudanar da taro da jami'anta musamman kuma don samun shawara daga tsofin jami'an don ɗaukar matakan da masu azancin magana ke cewa da tsohuwar zuma akan yi magani. An gudanar da zaman a barikin soja na Gimsin. Ga rahoton wakilin mu Salisu Garba Lado. A kokarinta na kawo ƙarshen kalubalen tsaro da rikicin Boko Haram da 'yan fashin daji da ma masu garkuwa da mutane a Najeriya. Rundunar sojan Najeriya sun shirya wani taro na musamman a barikin Gibson Jalo da ke nan Yola fadan jihar Adamawa da yake zantawa da manema labarai shugaban dakarun sojan General LEO Yarabo ya ce sun zo nan ne domin su gana da tsoffin sojoji waɗanda ma suka riga suka yi ritaya domin su ba su shawarwari ta hanyar da za su wa lamarin tsaro da ya addabi Najeriya watakila akwai inda hankalinsu bai karkata zuwa gurin ba su kuwa tsoffin sojojin sun lura da hakan hakan ta sanya suka shirya wannan taro a birnin Yola kuma ya imani da cewa matsalar kalubalen tsaro da yake shiyar arewa maso gabashin Najeriya maganinta yana wannan yankin ne. We expect I'm here along with my team to interact with our retired senior colleagues. What we're looking for is a solution, a holistic solution at that. We believe that as we engage with them, they'll be able to open up to us areas that we may not have actually thought of, things perhaps which they may consider as mistakes that we've made and for us to make corrections. Shima anashu bangaren Menjo Janar Yakubu Usman mai ritaya daga Bauchi wadda ya halarci wannan taron ya ce matsalar shafi kasar Najeriya al'umma su ma akwai rawar da za su taka domin taimakawa jami'an tsaro gurin ganin an shawo kan matsalar rashin tsaro a Najeriya. Yadda al'umma suke gani ba haka muke gani ba. Sha'anin tsaro abu ne mai wuya. Abin nan ya soma fiye da shekaru goma sha da suka wuce. Amma shi kawo har yanzu ba a samu eh, matsayin shi ba. Abin da ke akwai kuwa akwai eh, makamai da yawa an shigo da su. Akwai kuma wayanda suka kawo maganan addini akwai kuma wayanda suka kawo maganan yadda za su sai su kawo shugabanci a ƙasa ta dole to a haka din muka ga ya kamata a samu yadda za a yi a samu matsayar wannan magana to idan aka samu tsoffin soja za mu iya ba da shawara wanda zai iya ba da zai iya amfani taron da ya kunshi manya-manyan dakarun soji wadanda suka riga suka ritaya da ma waɗanda suke aiki a yanzu wanda ya kunshi sojojin sama da ma na ruwa domin ganin allah lalubo mafita a matsalar rashin tsaro da ya addabi Najeriya Salisu Muhammad Garba muryar Amurka diga Yola a Najeriya Najeriya Muryar Amurka ake sauraro a shirin hantsi daga Abuja. A jamhuriyar Nijar yayin da manoma ke murna don zuwan damuna an samu kalubalen halittu masu illa ga tsiro ko amfanin gona. Ga karin bayani a rahoton da wakiliyarmu Adama Garam Tamar Abari ta hada mana. Kamar kullum a daidai wannan lokaci na damuna kowane kwana goma na wata hukumar gidan gona tana bibiyar yadda damuna take tafiya. Ibrahim Musa shine babban darakta na hukumar gidan gona ta jihar Damagaran ya fara da bayyana yadda damanar take tafiya yanayin shibka alhamdulillah hatsi wuri da kamar ya haukara kuma shine gaskiya eh, stad domina shi ma haka wake yi yaƙi wani wuri har ya hure ma wani wuri mun gaɗiya. A dabra ɗaya kuma a wasu jihohi an samu bullar cije-cije kwari tsutsa da sauransu. Daraktan gidan gonan ya tabbatar da hakan sai dai tuni hukumar gidan gonan ta fara ɗaukan matakai na magance waɗannan matsaloli. Ba a magana damana banda zancen cije-cije. lallai cije-cije an same su kuma wuri-wuri departement-departement a kowannan tsusa wadda ke adaba shirka hatsi da hatsi da dawa da ke ma kunne shar-shar-shar wannan in bai hankali ba a kula ba kai tsaye za ta kashe shinka to shi ne yasa eh, ma'aikatar gidan gona dai tsaye take kuma duk inda aka kawo muna kukan cewa a kowannan lalle shirye muke muna ba da magani kuma har gobe akwai magani za mu gani a dama ta tsaya eh, nan wannan tsutsa ce shiga tana kai tana wasa kara ita wannan muna nan muna situation muna duba ana kididdiga a gani kuma tuntuni mun fara ba manoma sarushin maharwa manoma gargadi bisa kan yadda kamata a shawo kan wannan lamari sannan eh, a gure can ma wannan mai ake ta tsutsa ce ta da mutane musamman a kominikin bune an samu kamar eka 270 cikin ikon ladu an hesa musu amma gariya da kan ce duka mai hijabi ne ta shama mutane bisa kan hatsi da dawa a magarya akwai eka 120 a cikin kwaminikin magarya da ta bande na alhamdulillah da an samu su magani a ce akwai eka 25 eh, inda an ka samu eka 20 magani a miriya nan da garin zandar nan wurin wannan tsutsaci mai bata kunna hatsi ita ce ta addabin mutane nan a miriya bisa kan wake ne ta hau nan an sama eka talatin ne a cikin durum eka ashirin aka sama magani. Daga nasu waje wasu manoma da na yi hira da su sun bayyana yadda suka gamsu da yanayin damanar ta bana. suna da bakwai gaskiya malama bana alhamdulillahi na jima ma ban samu damuna irin ta bana ba wanda yake za a yi shibuka a ce shibukan nan har ruwa bai to yanke mata ba damuna ta yi kyau kuma matsala ta kwari eh, lalle mu da bangaren wajen mu gaskiya mu samu wannan matsala ba hatsi yanzu gaskiya kan kama kuma akwai ruwa tunda hatsi yanzu yana tayar da kai kuma wake di ya yadda kafa alhamdulillah dawa kuma na da kyau. Itaki mun yi kokari muna dan dauka na gargajiya amma wannan na zamani gaskiya ya yi wuya dama ana meri muke sam ke sayan shi a gidan gona to yanzu ya wuya koma hannun yan kasuwa ni ne maman shafa'i wanda ake ce min da ralilo gaskiya al'amarin damuna ta bana mu a yadda muke gani yanayin ta damuna dai alhamdulillah tun da bata ba da sakamako na kwadafi ruwa yawa me kyasa kyasa ba ta kai labari kin shi abin da yasa muke ga kamar saka na damuna ba ta yi yadda ake ni ba wajen kwari yanzu dai ba su watko ba da kin san akwai inda aka sami ci gaba kamar wajejen nan namu nan cikin kwamitin turmini yanzu akasari an shiga wani noma na zamani kamar na kankanan nan ana mata heshi a kai kenan heshi na kankana yana taimakawa hatsi da sauransu ake da sauransu kwari ba su da ramfi sabilla yanzu taki gaskiya ba mu da shi mu sai na da gargajiya Tamara Bari, muryar Amurka daga dama garan a jamhuriyar Nijar. Jihar Bauchi na daga cikin jihohin da suka yi fama da ambaliyar ruwa inda mutane suka yi asarar amfanin gona da malala garuruwa kamar kirfi da duguri. Masu ruwa da tsaki na jihar na jajanta waɗanda lamarin ya shafa da bullo da hanyoyin samun tallafi. A baya-bayan nan jakadan Najeriya a Jamus Yusuf Maitama Tugga na daga masu jajan. Abdulwahab Muhammad daga Bauchi ya aiko mana da rahoton. a tattaunawa da jakada malam yusuf mai tamatuga ya ce jihar bauchi ta gamu da ibtila'in ruwan sama kusan dukkanin kananan hukumin jihar guda ashirin wanda bayani daga hukumomin gwamnati ke shaida cewa ya janyo asarar rayuka da ba tantance yawansu ba da wanke gonakai kusan dubu shida da kuma asarar dukiya na kimanin naira miliyan dubu ɗari ga dai sakon jajantawa da jakada ya so mai da ke faɗi da kuma bayyana bukatar a samu mafita don magance irin wannan barnar. sako ne na matukar jajanta musu wannan itila'i da ya same su wanda kuma wanda jajanta musu kuma muna iya kokarin mu tabbatar da cewa a gwamnatance gwamnati ta matakan da a tabbatar da iyaye su jajanta musu ido da ido wannan kuma itila'i kamar da aka sani ya faru a sassa daban-daban na jihar bauchi me gwamnatin tarayya ne za ta shigo ko kuma kai kashin kanka akwai abin da yake kake jin za ka basu lokacin kai na muna da foundation har guda biyu da muke ayyuka da su wanda foundation din ko ajiya ma sun yi rabe-raben kayayyaki wanda na zai jiha ne ga baki daya rabarban kayan da aka yi dan gudunmawa na tabbata akwai mutane za su amfana daga wannan wurare amma irin wannan wato barna da ruwa ya kan kusan kowane damuna ba abu ne da za a ce wani mutum ɗaya zai iya ɗaukan nauyin kawo gyara ba Dr. Abubakar Umar shine jami'in hukumar ba da agajin gaggawa na jihar Bauchi ya yi bayanin matsalar hanyar da ta haɗe jihohi guda biyar a shiyar arewa maso gabas wanda kusan kowace shekara sai hakan ya faru da kuma hanyar da ya kamata a bi don magance ta. Wato matsalar hanyar akwai zaizayen kasa da kuma kwararowar hamada. Wato matakin da za a ɗauka duk gina gwamnati da ke ta ƙoƙarin wannan da ka jake cewa ecological force dama amfanin sa. Hanya ce wanda ke ta gwamnatin tarayya. menene mafita akan wannan hanyar mafitar kenan guda daya a sake mata tsari inda ta ga akwai kwararowar hamada wanda duk kogunan mu nan arewa maso gabashin najeriya ma duk gaba daya ya cike da yashi hanyar ruwan da ya shafi kaman kogi to in ya ci can shi shine in yau ambaliyar yanda yashi ya ci ba ya je kogin musamman wannan wurin nan wajen lada suke ne a yin kauce ba a baya ma ai gwamnatocin bambedin da bauchi ta kokarin gyarawa sai a jejjera da tuwa amma sai rari ce ta gasa. da zaman bishiyoyi daga tsallaken hanya kafin a yi kuma gudanar ruwa yadda sauyar bishiyoyi sauyar bishiyoyi yanzu ya ce. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ita kuma hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta Najeriya na bayyana cewa ta sa batun yaƙi da labaran ƙarya a cikin ayyukanta mafiya mahimmanci don kare ta da fitina. Shugaban hukumar NBC a takaice Malam Balaraba Shehu Ilaila na magana ne a lokacin da hukumar ta cika shekaru 29 da kafuwa. Labaran ƙarya yana faruwa idan ɗan jarida yakan zauna ya rubuta wani tunaninsa. ko kuma kawai daga kaji wani gidan rediyo ko wani abu a intanet ya faɗi kaza kai ma sai ka ɗauko sai ka faɗa ba tare da ka abin nan ba ko kuma kai ka san cewa wannan labarin ƙarya ne amma ka je ka rubuta shi wannan babban laifi ne a cikin ka'idojin aiki irin na NBC sannan kai ta maimaita abu ko ka faɗi wani abin da kasancewa faɗan sannan zai ta da hankalin jama'a maimakon ya yi amfani ta hanyar da muka baka wannan lasisi na haɗa kan al'ummar Najeriya sai ya zamo abin da kake yin nan yana iya raba kan Najeriya kana magana akan wata kabila ka zagi wata kabila ko ka zagi wani addini kaga wannan wani abu ne wanda yake zai tunzura wani jinsi akan wani jinsi wanda kuma ba karamin laifi ba ne ka faɗi magana wanda ke ka ka zagi wani ta addininsa ko ka zagi wani kabilarsa ko ka zagi wani saboda na kasan jikinsa kaga wannan baka yi daidai ba shi ma yana muna jan kunne akan cewa lallai kafafen waɗa labarai su daina irin waɗannan abubuwa sannan na uku ne wanda muka yi magana kwanakin baya yan da suka yi mana ca ni dan jarida ne ban san komai ba da wannan aikin idadin nan saboda haka a ciki na tashi a ciki na girma badan goyi bayan bana babu da a take hakin jarida kuma gwamnatin Najeriya yana daga cikin jiho kasashen da suka fi ba da 'yan jarida ma a su domin abin da zaka faɗa a Najeriya ka sha in ka je wata ƙasa ka faɗa ba ma ka fita ba ba kai saka fita ba na ukun da nake son maka magana dan shine wanda muka yi magana kwanakin baya muka tura a labarai suka yi mana ca a kai cewa a daina ruruta ayyukan yan ta'adda a daina nuna hotunan mace-mace kashe-kashe fadace-fadace da ake yi a gidajen talabijin ko a daga daina kaga an wani abu ya faru ana ta gwada hoton waki ana ta gwada hoton ana dambe ana wani abu haka ko ana ta fada so ko kuma a ce kana ta watsa labaran cewa ai yan kaza sun kashe yan sanda kaza sun kashe soja kaza wannan ba hakkin jarida ba abin akwai abin da kira national interest wanda suke ka ne na dan jarida ka kare martaban kasanka kuma ka rika da akari da abin da ya shafi tsaro na kasanka shugaban NBC Balaraba Shehu Ilela a zantawarsa da muryar Amurka ga shirinmu na gaba. barka da wannan hantsi mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu tun daga farkon wannan shekara ta 2021 ne hukumar hasashen yanayi ta najeriya nimet ta bayyana cewa hasashenta na bana ya nuna cewar da yiwuwar samun yawaitar ruwan sama wanda ka iya haifar da matsalar ambaliyar ruwa sai dai kuma masana kamar shugaban ma'aikatar newmap dr salisu dahiru ya bayyana dangantakar da ke tsakanin matsalar ambaliyar ruwa da dumamar yanayi kamar yadda ya kasance bana a faɗin duniya kin ga inda aka samu ambaliya a kasashen turai da yawa akwai wadda aka yi a ingila akwai wadda aka yi a rasa da italy da sauransu da akwai alaka tsakanin ambaliyar ruwan da muke fuskanta a nan da yana da alaka da waccan domin me limaman yanayi ne ya kawo wannan don dai daga cikin manya-manyan alamomi na bayanan limaman yanayi shine za ki ga yanayin ruwan sama ya canza ta fannoni daban-daban na farko ko a samu ruwan sama da yawa a lokacin da ba tsammaci ruwan sama mai yawa ko ya yi karanci lokacin da ake tsammanin a same shi wadatacce ko kuma a lokacin da ya kamata a fara ganin shigar damina sai kasance daminan ma ko alamunta ba gani ba su ke jawo ruwa ya sauko da yawa a lokacin da bai kamata ya yi yawa ba kuma ya fi karfin ratuna da kogi da sauransu yadda za ki ga sun cike sun tumbaza na biyu akwai kuma abubuwa wanda mu dan adam muke yi mu kai ta yi wadda ya sa abin yana ƙara yin tsanani na farko bishiyoyi an riga an sassare su ba a shukawa na biyu wuraren da ruwa ya saba bi hanyoyin ruwa an toshe an yi gine-gine in ma aka zo za a yi ko da gini ne na hanya ko wata masana'anta maimakon a yi kokari kiyaye waɗannan wuraren a bar su yadda suke sai ki ga an yi watsi da wannan tsarin sannan idan ruwa ya zo kowa sai ya ji a jikinsa kuma abin da ke ƙara kawo ambaliya shine share bishiyoyin nan saboda haka ƙasa ya rasa kariyar nan saboda haka iska kafin ruwa zai ɗibi nashi in ruwan sama ya zo na farko zai kwashe ƙasar nan da ya riga ya bushe dan rashin itatuwa da zai bashi lema saboda haka ruwan sama da yake saukowa ke gansi fari kan ne amma da zaren ya sauka a shiga kalansa ya canza ya zama kalan ƙasa kuma idan kika ɗibi wannan ruwan kika ajiye zaki iya bayan ya dan awoyi zaki ga ga tabo a ƙasa ga ruwa a sama to wannan tabon shi ke zuwa ya sake kamar yadda ya zauna a bokiti ko kwano da kika zuba ruwa ruwa haka shi kuma zai je ya zauna ya cike hanyoyin ruwa don ya cike waɗannan hanyoyin ruwan iya ruwan da ke iya biye kin ga yaro akwai alamu ne da ake gane cewa tun fil ga hanyar ruwa akwai alamu idan kika je daji inda ba gona ba komai zaki ga nan yayi tu nan yayi kwari nan akwai duwatsu kuma ruwan nan na sauka ire irin waɗannan wuraren da suka yi kwari nan yake bi haka Allah ya tsara ita doron kasa tun daga ƙanana har ya zuwa manya sannan har a zo manya-manyan rafuna kamar kogin niger da kogin benue waɗanda su suke kwasan ruwan da ya faru a ba ma najeriya kadai ba dukkan sauran kasashen da waɗannan koguna suka bi sannan ya kai shi teku akwai manya-manyan koguna waɗanda sun ratsa kasashe da yawa a abin da teku kamar kogin nan da ake kira nile da niger da river wasu su sun faro daga kasashe daban-daban ne kinga kamar kogin nile tun daga central africa ya fara sannan ikari a misra to tsakanin akwai kasashe da yawa kogin niger tun daga can da jalon mountains su burkina faso da sauransu sannan ya ratsa niger kun shigo nigeria abubuwan da ke faruwa wurin dole a ce akwai alaka amma kuma duk sun haɗu da juna ambaliya kanana wanda mu shine kamata mu fi mai da hankali akai su ne waɗanda suka faru zai tsaya baya wuce dan garuruwa kaɗan a lokaci ɗaya kamar wanda kamar Kano Kano Kano Bauchi yawa Nasarawa da sauransu da kin ga waɗannan ba sa alaka da juna ji wannan ji wannan ja yawa to ire idan waɗannan su ne da ke kira flash flood kamar ambaliya ce ta bazata idan kika jibi kamar na Nasarawa rafin da ke ratsawa ta garin an riga an cike shi sa an riga an yi gine-gine da yawa kuma gada ma da aka yi a wurin gada ne wadda kamar zai kai kamar shekara 20 ba a yi la'akari da yiwuwan akwar wannan wannan baliya ba saboda haka da zuwa ya zo gaba da ya rusa ta dama da rani lokacin da babu ruwa za ga an zub da shara da yawa a ciki dole ne idan aka zo aka samu ruwa da ya fi karfin rafin a dole a baliya. shi kuma injiniya shamwilu abdulkadir isa ya dora akan bayanan dakta a game da mahimmancin yin yashe wanda ya ce wata hanya ce da za ta iya taimakawa wajen magance matsalar ambaliyar ruwa. dangane da abin da ya shafi dredging din akwai wani mahanga abin da ya shafi manoma lallai babu shakka duk wanda yake bin kogunan mu a arewacin najeriya zai fahimci yadda ciyawa da sauran tsirrai suka fito a cikin koguna suka dasa shi hanyoyin ruwa wannan ta saka za ka samu a ruwa baya iya gangarowa yadda ya kamata manoma suna samun cikas wajen ban ruwa wanda na san wannan dredging process ake yi a yanzu ya daɗa taimaka taimakawa manoma wajen samun yin ban ruwa sannan kuma zai rage ambaliya din kamar yadda muke magana kuma zai cire gurbatattun yanayi daga shi muhalli din salakari da yadda ruwan kawai in ya taso daga dam din mu zai wuce cikin distribution canal zai wuce direct har zuwa ƙoramar da muke da ita har zuwa lake chad yadda yake a tsare. To mai sauraro duka abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau amma idan aka kasance da mu a makon gobe idan Allah ya raya mu za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa mu lafiya. To sauraro da wannan muke kawo ƙarshen shirin na musamman sai can da yamma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar abokan aikinmu a Washington DC za su shigo da shirin rana. Kafin nan ni Shamsi Hamza Ibrahim ke cewa mu kasance lafiya. Bi salam.